zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum an sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karbo shi ne daga wajen Amira Usman mai wake gashuwa da ke jihar Yobe tarayyar Najeriya. Da ta buƙaci a gaida mata da ni mai gabatarwa Fatima Inuwa Jibril na gode kwarai Amira Allah ya ƙara zumunci. Tana gaida takwarata Fatima Lui na nan sashen Hausa da Malama Zainabu da Malama Bilkisu da kuma Lubabatu da Kande dukkansu ma'aikata a nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Tana gaida matan Nuruddin Ibrahim Adam ko kuma in ce matar Nuruddin Ibrahim Adam. Tana kuma gaida iyalan Salisu Muhammad da Wanau da ke Abuja da iyalan shugaba Bello Abubakar Malam Gero bayan Rima Rediyo Sokoto. Tana gaida Hajiya Fatima Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Malama Zainabu Abu da Aminu iyalan Alhaji Gambo ringin mai yankan farce gashuwa Tana gaida malama Kande da Humairatu da Sa'adatu iyalan Mustapha mai kayan miya a kasuwar gashuwa. Sannan ta ce a gaida mata da wakilin sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin da ke Abuja tarayyar Najeriya Malam Murtala Jan da fatan dukkansu za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mun gode kwarai Malama Amira Usman mai wake gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen alhaji yahaya muhammad maina da ya buƙaci a gaida masa da mujitaba muhammad gumel da kuma muhammad mai walda gumel sai garzali muhammad gumel da musa muhammad gongola yana gaida malam malam mai zanen hula gololo da malam idi gargaji ga jika da fari gombe yana gaida karibala ibrahim adam tudun nufawa kano da Fatima Lui da ta Sallah da Bilkisu da Jamila da kuma Kande da Ibrahim Yaya da Murtala da Bako da shugaban sashen Hausa Malam Sanusi Chen dukkansu a nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina da ke Gwammaja a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Naziru. yaron baban gida mai 'yan kunne tudun wadari jau a jihar Niger tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Raliya da Jabir yaran tukur harka tsohon garin Rijau da yaran baban gida ɗan agwai mai lemu railway Kaduna da yaran Kabiru mai kawash gangaren nepa gora, sai yaran baban gida mai albasa 'yan albasa caranci da yaran alhaji manjo mai blouse zuru jihar kebbi da yaran Alhaji Gambo ɗan fas ɗan saran Kano. Ya ce kuma a gaida masa da yaran Usman Tanimu TV da rediyo babban dodo Zaria. Daga ƙarshe yana gaida yaran Aminu Kano Kano mai nama Bacamaro Tudun Wada Kaduna jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro ga faifan farko. un danger pour le peuple, les élus du peuple, un calvaire pour le peuple, les élus du peuple, un danger pour le peuple, les élus du peuple, un calvaire pour le peuple. Et reposer les débats, nous allons reposer les débats. Rélancer les débats. Nous allons relancer les débats. Susciter les débats. Nous allons susciter les débats. Diriger ces débats. Nous allons diriger ces débats. Ces apprentis politiciens. Quand il fait pour mon peuple, ces apprentis politiciens disque-là, qu'est-ce qu'ils font pour mon peuple Ces apprentis politiques, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces peuples Ces politiciens traînards, qu'est-ce qu'ils font pour ces peuples To madalla, filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing kati na gaba na karɓo ne daga wajen Zainabu diyar Baba Fawa birnin Zazzau wanda ta buƙaci a gaida mata da Alhaji Nuhu Tela unguwan Masa da kuma Hajiya Hadiza Alhaji Isa Babba dan haya da Lami Alhaji Habu Jamu mai shayi da kuma Hajiya Ladi ‘yar mahauta da yayyinta ‘ya'yan Abdu Baba Fawa birnin Zazzau a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannu na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen hajiya kamariya matar Alhaji Abba Rori likita layin kasuwar mata fage Kano. Da ta bugaci a gaida mata da Fatima Binta shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Lami Habu Jamo mai shayi tashar kuka da Indo Awwalu gwamna wafa da kuma Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasim Lukoro tana gaida sabuwa da bebi matan bako action na sabuwa mai naira da kuma habiba mai funkasau matar ibrahim wada buruntumau tana gaida matan shugaba ali awari garin mala da matan shugaba falalu mai farar ƙasa Zariya da matan shugaba umaru mai sai da katin zaɓe su ba da matan shugaba badaru mai gwanjoji meta da matan mutari mai waya na ibawa da kuma matan hassan gege employer yan kura sai matan shugaba walu rimi mai shadda sabon garin shagamu daga ƙarshe ta ce tana gaida mai gidanta abba rori fage kasuwar mata kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce kamariya matar alhaji abba rori likita layin kasuwar mata fage kano kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba bello abubakar malam gero ƙungiyar masu sauraron rediyon ƙasar sin ta jihar sokoto tarayyar najeriya da ya buƙaci a gaida masa da alhaji isa dillalin shanu gumfara jamhuriyar nijar da liman yahaya mai littafai malbaza jamhuriyar nijar da Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa da Ɗahiru Ba'ari mai tsohon kaset da kuma Sani Fari gidan ganawan mako. Yana gaida abu mai kifi na larai minanata da Muhammadu Gande na ma'aikatar kashe gobara jihar Sokoto daga ƙarshe yana gaida shugaba Ali Filasko bakanikin mota mare Sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Les débats, nous allons reposer des débats, relancer des débats, nous allons relancer des débats. Les élus du peuple, une pandémie pour le peuple, les élus du peuple, une catastrophe pour le peuple. lancer les débats, nous allons relancer les débats. Susciter les débats, nous allons susciter les débats. Diriger ces débats, nous allons diriger ces débats. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Haruna Chaskes a sabuwar gandun baban walid da kuma haladu garo mai shayin kwalla na asali takunta a jihar kano sun buƙaci a gaida musu da sakatare usman mai injin sharaɗa da pro adamu mai injin sharaɗa da shugaba musa tela ɗinki ba kuɗi a jiya sai lawan injiniya Taf katsina road da odt umaru monita mai nama da alireka fegin sunusi sharaɗa da likita abarori layin kasuwar mata fage sun bugaci a gaida musu da alhaji halilu da tiyola baban nabila takuntawa da alhaji sani usman togai gumel jihar jigawa da uban bini da nura mai albasa sharaɗa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya a koda yaushe masu gaishe su su ne hassan chaskes sabuwar gandu baban Wali, da kuma haladu garo mai shayin kwalla na asali takuntawa. jihar kano tarayyar najeriya Katin da ke hannuna za haka na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Haya shugaba CRI Club a Kwanga da ke jihar Nasara tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Malam Idi Gargajiga jaka da fari Gombe da Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da kuma Ado Yaro Gashuwa da ɗan Jumme Direba Caranci yana gaida Bura Dada Fortescue da Ubayo mai gyaran agogo lafiya da matansa ya ce Lami da Mariya da Dije da Adama. Yana gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin da aƙilu zamani almajira malumfaci da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Salihu shugaba CRI Club a Kwanga, jihar Nasara tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen injiniya Sama'ila Zagga da kuma Yakubu Sanusi garin Duna jihar Kebbi wato katin haɗin gwiwa sun kuma buƙaci a gaida musu da Ibrahim Umar Gwamba da kuma Malam Bello malamin makaranta Gwamba. da Bala na Kende mai kashe maye sabon garin Gwamba da Idrisu Kende ba gudu nefa kwasara. Suna gaida sani makeri makerar gaso zagga da Alhaji Usman Yaro Gulma ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri suna gaida Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Aminu Ɗinkin Jega da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Sokoto da Sani a shahura Mai Goro birnin Kebbi da Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi daga ƙarshe suka ce a gaida musu da dukkan 'yan ƙungiyar muryar talaka ta Najeriya da jamhuriyar Nijar da kuma ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin Masu gaishe su su ne injiniya Sama'ila Zagga da Yakubu Sanusi garin Duna jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Adamu Aliyu Ngulde da ke jihar Lagos tarayyar Najeriya wanda ake wa kirari da jinka ya fi ganinka. ya buƙaci a gaida masa da Ahmadu Abacha Macina da Adam A. Adam Gashuwa da Umar Fo'eva Gashuwa da Ahmad India Gashuwa da Garba na Kwalo a Jaura da Haruna Suleiman Gaidam da Anwar Muhammad Gaidam sai Ali Muhammad Gaidam da Abba Tijjani Gaidam da Yusuf Muhammad Gagarawa sai a Tahiru Hashim Gasol. daga ƙarshe ya ce yana gaida Muhammad wai su kafinta gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla sannan kuna jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin katin da ke hannu hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen hadiza kumatu alhaji gambaringin sabon garin gashuwa da ta buƙaci a gaida mata da babanta alhaji gambaringin da matarsa madan zainabu abu sai alhaji hamisu mai kayan miya da habu makaniki injiniya lange-lange shi ma da matarsa madan ailo habu tana gaida Ismaila na Alhaji Auwalu Tabaku da Ali Buge na Alhaji Kiraji Sabon Garin Gashuwa da Malam Mustapha mai kayan miya da matarsa Madankande Mustapha. Sannan daga ƙarshe ta ce tana gaida Malam Malam mai zanen hula gwalalo. Da fatan sun ji kuma suna nan cikin koshin lafiya mai gaishe su ita ce Hadizatu Kumatu Alhaji Gambaringin Sabon Garin Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Har yanzu ina jihar Yobe a tarayyar Najeriya inda na sake karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen madan Ailo matar Habu Bakar makaniki lange-lange sabon garin gashiwa da ta buƙaci a gaida mata da mai gidanta Habu Bakar injiniya da Alhaji Gambo ringin sabon garin gashiwa da matarsa madan Zainabu Alhaji Gambo tana gaida alhaji ali Kiraje, mai sai da magani da hamisu mai kayan miya sabon gari da malam malam mai zanen hula gwalolo da ismaila balana alhaji awwalu tana gaida mustapha mai kayan miya gashuwa da kuma matarsa kande mai sai da ɗan wake daga ƙarshe ta ce tana gaida alhaji muntari yalima sarkin telolin fatiskum da fatan dukkansu sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce madan ailo matar alhaji abubakar makaniki lange-lange sabon garin gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya kuma da wannan gaisuwa daga wajen madan ailo matar alhaji abubakar makaniki lange-lange sabon garin gashiwa muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni fatima inuwa jibil na karanto muku kai tsaye daga nan birnin beijing da fatan allah ya bamu alherinsa a kasance lafiya amin yeah, na na danta abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana tawaye amarya iye na, aye aye na nanaye amarya iye na, aye aiye na nanaye amarya iye na, nanaye amarya gide na hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga amarya tana ta tana da manomi noma ka noma sannu banda cin iyaka ta makwabta in kashe iye yi aiye ariye yi amarya iye na na yi aiye ariye yashi sosai amaryar ka tayo sako ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda iyaka ta makwabta in kashe iya na na yi na na Yes. Social Naciones.